Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya, Manjo Janar Sani Mu'azu, ya ce a halin yanzu sojojin Najeriya sun shirya wa yaƙi da masu tada ƙayar baya a Najeriya. Janar Sani Mu'azu ya furta haka ne a lokacin da yake buɗe taron injiniyoyin sojojin Najeriya a Ibadan. Taron na kwana ɗaya an shirya shi ne don injiniyoyin sojojin Najeriya su ƙara ɗamara wajen yaƙi da masu tada ƙayar baya a sashen arewa maso gabashin ƙasar nan. Janar Sani Mu'azu ya ci gaba da cewa. win that war in the northeast. Without the effort of Nigerian army engineers, the war has almost come to an end. This is the place where Nigerian army engineers role is really required. janar ma'azu ya ce dole ne su ci nasarar yakin da suke yi a arewa maso gabashin najeriya ya ce kokarin da injiniyoyin sojojin najeriya ke yi ya yi kusa ya kawo ƙarshen yakin na arewa maso gabashin najeriya kuma a halin yanzu ne ake buƙata ayyukan injiniyoyin soji na najeriya gosin ya buƙaci 'yan najeriya da su taimaka wa askarawan najeriya a game da yakin da suke yi da masu da kayar baya i want every nigerian to support the armed forces in the fight against the insurgency. It's not just the army alone. Every citizen is to contribute either by providing necessary information about the hideout of these insurgents or their activity. Janar din ya buƙaci jama'ar Najeriya da su ba da goyon baya ga sojojin Najeriya a yakin da suke yi da masu da fitina ba wai a bar sojoji da yakin ba ya ce ya kamata ko dai jama'a su taimaka wa sojoji da bayanai ko kuma su taimaka musu da bayanan maɓuyarsu da kuma aikace-aikacensu kwamandodin injiniyoyin najeriya da yi daga cibiyoyin sojojin najeriya sun halarci taron na yini ɗaya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.